Mun maye dubuna anyi f min ba a daina. Wali ya tuwo idan waɗannan marayu da a hannunsu, mun maye dubuna idan suke so anyi f a aikata shi ta jirgin lya ta yi da zuwa sun yi ba bayan sun mutu. Wani ya ƙuno lilma su gaya wa wannan mamaci da ya mutu ƙaulan zance wanda yake na ƙwarai na daidai, ai sawa ba, da an yi da su ƙungurce shi lokacin da yake cikin rashin lahiya. an yi tasaddaka biduni sulusi ya sadaka da abin da bai kai sulusin dukiya kai ba waya da albaki ne wanda safi sauran ko ya bar shi ga magana ne wala ya turkan alatan kai ya basu talakawa marasa abin hannu suna roƙo da tayin hannu wato nan aya abinda da take cewa kai misali wancan tala wancan ya mutu ya bar diya ne kanana kai kuma kana da diya kanana shin da ka mutu yanzu kana jin tsoron ɗiyan nan naka wani ƙato ya zo ya canye dukiyarsu ya basu haka nan su lalace kana jin tsoron haka eh to ka ji tsoron Allah kai yi ɗiyan wani haka nan domin in ka yi wa ɗiyan wani haka nan bai da wuya Allah ya sa wani ciwa naka ya'ya haka da haka duk wanda dukiyar mala'ika ta faɗa hannunsa to kai ya ce ya samu ganima ya zo ya waje waje da ita yana ta bukata ta yana ci da ɗiya na ɗiyan wancan mamaci su suna suna gararan ba a'a yadda Allah ya kashe wancan yana iya kashe ka yadda wacce Allah ya kashe shi ya baɗi ‘ya'ya ne suna gararan ba kana waje-waje da duka gaba innan lazina إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سيرا ya kulu na ladzina ya kama ma zulman lalle wa'annan da suke cin dukiyoyin marayu da zalunci da gairi haƙƙin ba da haƙƙi ba inna ma ya kulu na fi budunihim naran lalle suna cin wuta ne a cikin cikin su ai mil'aha cike da cikin su ya ulu ila domin cin dukiyar marayi yana komawa ne zuwa ga wuta wasa launa sa'ira da sannu za a kona su ga wutar sa'ira ko ko za su konu da wutar sa'ira bil bina'il fa'ili wal maf'uli ko ka ce yaslawna su da kansu suna konuwa ko ko launa ana kona su Ai ay da za su shiga sa'ira wutar sa'ira na ran shadida wuta mai tsanani ya tare kuna za su kone biya cikin hmm. wato nan Allah ya kamanta cin dukiyar marayi da cin wuta eh, domin wanda ya ci dukiyar marayi Allah zai kai shi wuta wato wanda ya ci wuta shi kuma ya kone don haka duk ma'anar su guda to bayan mun gama bayanin wannan haƙƙi na marayu sai kuma muka dawo muka shiga cikin bayanin gado wato gado wani abu ne wanda yake tsakanin mutum da mutum a ah, sababin gado sababi uku ne ko dai zumunta wani ni na haifai ko shi haife ni ko kuma mijina ne ko matata ce ne auratewa ko kuma bauta shine walittaka idan kana da bawa ka ɗiyauta bawan nan to in bawan nan ya mutu bai da wani asibi mai gadonsa kai da ka yanta shi kai ne za ka zama matsayin ubansa ka gaji shi to sababi na hudu shine baitul mali wanda ya mutu bai da bai gado to dukiya ce za a kai ma musulmi ita baitul mali su gade shi eh ita ce shine sababi na hudu to wannan gado akwai mutane waɗanda ke yin gado ɓangaren maza a dunkule goma a rarrabe kuma goma sha biyar shine ɗa wanda mutum ya haifa da kuma jika wanda ɗansa ya haifa sannan da uba wanda ya haihe mutum da kuma kakansa uban ubansa kaga mun samu hudu kenan sannan da ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi uwa guda uba guda da ɗan uwa da abi wanda yake uba guda da ɗan uwa da kunni wanda yake uwa guda sannan da ɗan shaƙiƙi ɗan ɗan uwanka wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya yana gadonka da ɗan ɗan da abi ɗan ɗan uwanka wanda yake uban ku guda in ka da wani mai gado sai shi yana gadonka sannan sai baffa shine ɗan uwan uba wan uba ko kuma ƙanan uba wanda yake shaƙiƙi da babanka uwarsu guda ubansu guda ko kuma da abi wanda yake shi da babanka babansu guda sannan da 'ya'yansu ɗan amni shaƙiƙi da ɗan amni da abi to sannan sai miji wanda ya auri mace idan ta mutu da aure rai to zai gare ta sannan kuma maula wanda ya yanta bawa to in ba wannan ya mutu bai da mai gado shi wannan wanda ya kanta shi zai gaje shi shi ake ce ma maulal ala amma shi bawan bai gado mai gidansa eh wasu suna fassara shi da kuskure su ce wato kana yanta bawan ka don ya gaje ka wannan kuskure ne eh, shi bawan da an ka yanta shi a ƙasa shine maulal asfal wanda ya kanta shine maulal ala to zai gaje shi a babu wayannan su ne masu gado a rarrabe a cikin wato ta abin shari'ar musulunci to sannan sai mata su kuma a dunkule bakwai ne amma a rarrabe su goma ne wato ya tana gado wadda ka haifa sannan yadda wadda ɗanka ya haifa diyar ɗanka tana gadonka sannan uwa tana gado wa mahaifiyarka sannan uwarka wadda ta yi mahaifiyarka ita ma tana gado ka sannan kaka ta wajen uba ita ce uwar uba ita ma tana gado sai yar uwa wadda kuke uwa guda uba guda sai yar uwa wadda kuke uba guda sai yar uwa wadda take ita kuma uwa kun ka hada da ita to sannan sai matan mutum idan ya mutu yana aure da ita za ta gade shi sai kuma ba baiwa wadda ta yanta bawa to in ba wannan yan mutu ba shi ba shi da mai gado ita wannan uwar gijiyarsa za ta gade shi waɗannan su ne masu gado daga ɓangaren mata a dunkule da rarrabi to sannan sai farillan gado su kuma farillan gado guda abin nan shidda ne wato su ne wanda malaman fikihu ke kiran su haba da baza eh, ne akwai rabi akwai rubu'i akwai tumuni akwai sulusani sannan akwai sulusi akwai sudusi wato wannan rabi shine a kasa biyu mutum ya ɗauki guda akwai mutane biyar masu gadon rabi biyar mutum in ta zan ita kaɗai tana gadon rabin dukiyarsa sannan in babu ta jikanya ta yi ɗanai ita ma tana ɗaukar rabi a matsayin diya idan babu ta yar uwa ta yi shaƙiƙiya wadda suke uwa guda uba guda in ka ita kadai ana ba ta rabi idan babu shaƙiƙiya li abiya wanda sun ka hada uba guda ita ma ana ba ta rabi in babu shaƙiƙiya hmm. sannan miji in matarsa ta mutu ba ta da daba ta da jika nashi ko ba nashi ba za a kasa dukiyar ta biyu a ba shi rabi wayannan su ne maciya rabi a cikin musulunci ga gado to sannan sai rubu'i shine ɗaya bisa hudu shi miji idan matarsa tana da ɗa ko ɗiya ko jika to zai tashi daga cin rabi a koma kashi hudu a bashi ɗaya sannan mace ko mata da mace ɗaya da biyu da uku da hudu duk abu ɗaya ake ba su. idan mijinsu ya mutu bai da ɗa bai da jika za a kasa dukiya ta kashi hudu a ba mata ne kashi guda idan kuma yana da ɗa ko jika nasu ko ba nasu ba za su tashi daga cin ɗaya bisa hudu su koma ɗaya bisa takwas a kasa takwas a basu kashi guda ko a bata su raba sannan sai su shi ne biyu bisa uku wayancan guda hudu na gidan rabi iya biyu jikoki biyu shakikai biyu da abai biyu ko abin da ya haura biyu idan sun za su biyu ne ko abin da ya wuce maimakon a kasa biyu a bada guda sai a kasa uku a basu kashi biyu eh, iya biyu mata ko abin da ya biyu jikoki biyu mata ko abin da ya biyu shakikai biyu mata ko abin da ya biyu da abai mata biyu ko abin da ya biyu wayna su ne masu cin sulusani biyu bisa uku sannan sai sulusi ɗaya bisa uku uwa idan mutum ya mutu bai da wani ɗa bai da jika bai da yan uwa fiye da guda to za a kasa dukiyarsa kashi uku a ba uwarsa kashi ɗaya to sannan yan uwa da umai wanda suke uwa ɗaya uba kowa da nashi in sun za su yi gado in sun zan su biyu ko abin da yake biyu to za a kasa dukiyar dan uwansu kashe uku a ba su kashe ɗaya wannan shine gidan sudusi sai gidan sudusi shine ɗaya bisa shidda akwai mutum bakwai nan wannan gidan wato uwa idan ya zan akwai ɗa ko jika ko yan uwa fiye da guda za a kasa shidda a ba ta dukiyar wato dukiyar ɗanta shidda ba ta kashe ɗaya sannan kaka uwa ita kuma ana ba ta kashi ɗaya bisa shidda ko da babu kowa abin da za a ba ta kenan haka kaka uwa uba ita ma ana ba ta ɗaya bisa shidda sannan uban mutum in akwai ɗa ne ko jika ne za a kasa shidda ba uba ne kashi ɗaya sannan kaka uban uba shi ma in akwai wani hajibi wato ɗa ko jika za a kasa shidda a ba shi kashi ɗaya sannan yan uwa abin da ɗiyar ɗa in akwai ɗiya idan mutum ya mutu ya bar yarsa ya bar jikanyarsa za a kafa dukiya ta kashi shidda a ba ɗaya ta uku a ba jikanya ta ɗaya cikin shidda ɗin nan don ya zanci su lisani haka idan mutum ya mutu ya bar ya uwa ta shaƙiƙiya uwa guda uba guda ya bar ya uwa ta da wanda suke uba guda za a kasa dukiya ta shidda 'yar uwa ta shaƙiƙiya a ba ta kashi uku shine rabi da abiya a ba ta kashi ɗaya sannan dan uwa da ummi wanda yake uwa ɗaya an ka hada da shi shi kuma guda ne shi ma za a kasa shi da bashi kashi guda wannan su ne gidan wato sudusi masu cin sudusi ɗaya bisa shidda su bakwai to dukan su wannan ayoyi da za mu karanta yanzu za su yi bayanin su da nassin alkur'ani dalla dalla to su za mu shiga yanzu yusikumullahu yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أراه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا من الله إن الله كان عليما حكيما yusikumullahu Allah yana muku wasiya ai ya murukumullahu Allah yana umarnin ku fi sha'ani auladikum game da sha'anin ƴaƴanku bi ma zikira da abin da aka ambata zakari minhum namiji daga cikinsu a bashi mislu haddi hadil unsayin kwatancin rabon mata biyu idan jama'ata ku. idan sun taru da shi za su yi gado falahu nisful mali wa lahum nis in su biyu ne mata namiji guda to a bashi rabin dukiya su kuma a basu rabi su biyu fa in kana ma'ahu wahidatun idan kuma mace guda ce tare da ɗa namiji falaha sulus sai a kasa uku a bata sulusi wala lahum sulusani shi kuma a bashi sulusani wayanin mara da in ya zan shi kadai ne da namiji babu kowa sai shi hazal mala sai ya kwashe dukiya duka shi daya da bayan kunna lauladu idan ɗiyan sun ka zanne sa'an mata ne fakat kawai babu namiji duk mata ne kadai hau na ta sama da biyu biyu ma sun shigo cikin wannan tsari falahunna sulusa ma sai a ba su abin abinda ya bai ayin mai waka zan ina sani haka biyu ma haka abinda za a ba su kenan su lisani uku lil ukhtayn domin shi wannan sulusani shi ake ba yan uwa mata da kaulihi da Allah ya ce falahu masulusani a ba sulusani min ma tarakna abin da ya bari wahu ma to ai su yaya mata aula su suka yi tantanta a ba daga yan uwa wala annal domin ita ce ya sahiqu sulusa ma tana cancanta a ba ta sulusi tare da namiji amma al'unsa wula a kenan ya an ba ta sulusi tare da namiji to a ba ta sulusi tare da mace shi ya ba don haka in sun zan su biyu to a ba su ne ko wacce ta samu sulusi wa fauka da an ka ce fauka kila an ce sila wato sila ne wa kila an ce lidaf ita wa hudu ziyartar nasibi ko ko an ka ce a an ce fauka don a tunkuɗe zaton ko za a yi musu ƙari bi ziyartar adadi sun wuce uku Eh, lamma mu yi masu bintai da sulsain yayin da aka fahimci cewa ɗaya mata biyu sun cancanci a ba sulsani min ji ali sulsi da wahidati ma zakar daga sanya ɗaya bisa uku ga ɗaya mace in tana tare da namiji wa in mauluda idan ita ɗaya mace ta zama wahidatan ita kaɗai ce ko ku wahidatun kana ta zama tanni ake in ka ce wahidatun eh ta zan guda kenan Eh, ya zan kana tammiya don kana akwai tammiya akwai naƙisa kana tammiya ita ce wadda ba ta bukatar labari wa in ta kuli ya kaun da karkanal madar balanta ta tajul ha'il al khabar in ji mai mulha da in kace kanal madaru donan baka bukatar labari ga kana amma in ka ce kana lahu to dole ka ce gaburar rahiman eh to in yanzu ka ce wala in kana wahidatun to kana ta zama tanniya eh wa bi qira'atin dirrabi wa kana ta amma kana ta zan cikakka to in ta zan ita kadai ce fa da hannu sosai a bata rabin dukiya wala abawai uwa tai da uba ne shi mamaci ويبدل منهما أنا ينبدل جزء لكل واحد منهما daga cikin su a ba su sudusi mimma taraka daga abin da dan nasu ya bari in kana lahu waladun in ya zan yana da da zakaran namiji ne awun sa ko mace wa nukutatul badal abinda a fa'ida wannan badali ifadatu annahu ma la yashtarikani don ya fa'idantar da ba wai sulusi ake ba su su biyu abin nan sulusi ake ba su raba ba a'a kowanne daga cikin shi da matarsa wato uwa da uba kenan za a ba su wannan sulusi sulusi wawul hidda waladi waladul ibn an riskar da dan da da da wato abinda duk da ka ci idan babu shi to shi jika ka ci wa abil jaddu sannan kuma an riskar da kaka da uba duk abinda za a ba uban mutum idan baya nan kaka nai annan shi za a ba shi wa in lam yakul lahu waladun idan kuma shi dan da ya mutu bai zan yana da da ba baya da da wa warisa hu abahu sai zan da uwa tai da uba ne su suka gade shi fakat kawai aw ma zaujin ko ko tare da miji ko kuma tare da mata fali ummihi to uwa kai shi wanda ya mutu ko uwarta bidumil hamzati a ce fali ummihi wa kasariha ko ko a ce fali immihi eh wannan ya zama itiba'i kenan wajen nahawu firaran min al-intiqali ila kasaratin wato don gudun wato min al-intiqali min dammatin ila kafaratin don tashi daga masu a kasara yana da wuya sai ka ce hali imnihi akwai wannan qira'a ne eh litikali saboda nauyin sa bil mawdi alika wuri biyu to uwa ta a bata asulul shine sulusin dukiya aw ma ya da ba'da zauji ko a bata sulusin abin da ya rage bayan an ba miji naci wal baki abin da ya rage ne sai a ba uba wato nan akwai abin nan wata matsala da malaman fito su kiran ta garrawai wato matsala ta ta ruɗe guda biyu inda mutum ya mutu ya ban matarsa ya ban uwarsa ya ban ubansa to sai a kasa dukiya kai kashe hudu sai a cire rubu'i a ba matar shi to abin da ya rage uku sai a kira uwa sai a ce ta zo ga dukiyar ɗanta sai ka tarar da kashe uku a ce ɗauki guda sai ta ɗauki guda sulusi kenan amma ba sulusi ne an ka bata ba sulusul baki ne hakikatan an bata rubu'i ne da sunan sulusi to in ta dauki guda kaga saura biyu biyu din nan sai uba ya dauki wannan ita ce garra'iya guda, sannan akwai garra'iya kubura shine mutum mace ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar ubanta to in an zo rabon gado sai a raba dukiyar ta kashi shidda sai a ba mijinta rabi shine kashi uku saura kashi uku sai a kira uwarta a ce ta zo daga dukiyar diyarta sai ta tarar da kashi uku a ce ta ɗauki sulusi ciki in ta ɗauki sulusi saura biyu biyu din nan uba ya ɗauka ga an ba ta sulusi da sunan sulusi to wannan matsala guda biyu malaman riko na kiranta garra'iya ko ne to fa in kana lahu ikhwatun in shi wannan wanda ya mutu yana da yan uwa isnani biyu fasa'ida ko abin da ya zukuran awa san maza da mata ko kuma maza ɗaya ko mata ɗaya fali ummi yusudusu to uwa shi sai a bata sudusu nan eh, wato inda abin nan wato yan uwa sun ka kori uwarsu uba ya kore su mutum ne ya mutu ya bayyayu ne ko ya bakanne ne amma bai da mata wato bai aure ba bai aure ba sai ya mutu ya ba uwa ta da uba ne da kanne ne ko ya ba uwa ta da uba ne da yayi ne to idan ya mutu tunda yan uwa ne sun sun kai biyu ko sun wuce biyu sai a kasa dukiya ta kashi shidda sai a ba uwa guda wanda ba don yan uwan nan ba da uku za a kasa a ba uwa daya to amma yanzu tun daga yan uwa sai a kasa shidda a bata guda to sai uban ya yi musu guni to ya yake sai ya kwashe biyar ya zuba a ciki sun kori uwa uban ya kore su sun hana ma uwa gado da yawa su kuma uban ya hana su cinkoni ciki an gane idan mutum ya mutu ya bar yayyu ne ko kanne ne ya bar dukiya to za a kafa dukiya ta shidda a ba uwa ta guda uba na ya dauka shi biyar me yasa su ba samu komi ba saboda uba na ne me yasa uwa bata samu mai yawa ba saboda yana da yan uwa shi wanda ya mutu da eh, sun hana uwarsu ta samu da yawa su kuma uban ya hana su cin komi a ciki kun gane ko kun ga in an ka ba uwa ta su si wal baqi lil abi sauran duk na uban ne wala shay'a lil ikhwa babu komi ga yan uwa ba su gado wa in su ma zukira man zukira gadin waɗanga da mun ka ambata su gadi ma zukira da an ka ambata din nan min ba da tamfizi wasiyatin bayan an zartar da wasiya yusi biha bil bina'i lil fa'ili wadda shi yayi wasiya da ita ko ko yusa biha wadda an kai wasiya da ita au kaza idainin ko ko bayan an biya bashin da ake bi alaihi sa. wa kadimul wasiyati ala dayn nan da anka gabatar da wasiya akan bashi wa in kana mu'akhara an ko da yake sai in an zo wajen hukunci ba a fara cire wasiya sai an gama biyan bashi me yasa to an ka gabatar da wasiya akan bashi an ka ce min ba'di wasiyatin alhali kuma in mutum ya mutu ana bi bashi ba a magana komai sai an gama biyan bashi me yasa tilwafa lil ihtimami biha don a nuna wasiyar nan tana da muhimmanci sannan Allah ya ce uku wa uku da ubanninku da ƴaƴayenku la runa ayyuhum aqrabu lakum nab'a ba ku san wanda yake kusan amfani gare ku ba fi duniya wal akhirah duniya da lahira fa zannin da yawa mai zaton anna ibnahu anfa'u lahu da yawa wanda ka zaton cewa ɗana ya yi uba ne amfani bai zo yi mira sai ya ba dana gado ya hana uba fa kuna al-abu anfa sai ya zan kuma a bincika sai a samu uban yayi amfani wabil aks <coughs> ko kuwa ko wanda zai zaci a uba ne yayi da ne amfani zai kwashi dukiya ya ba uban sai ana mada ne kuma sai ya zan ba haka ba sai zan kuma dan yayi uban amfani wa alim alimu zalika Allah duk ba ku san wannan ba wanda ya san haka shine Allah fabarar da lakum min mirasa don haka shi Allah ya farlanta muku gado faridatan yankawa min Allah daga Allah wa kana Allahu alima Allah ya zama masani da kalkihi da talikansa hakiman gwani fi ma dabbarahu ga abin da Allah ya shirya lahu da talikai ai lam yazal Allah bai gushe ba muttasiba yana tuwa ga zalika da wannan wato da Allah ya ban mutane cewa su raba gado da kansu ba don da Allah ya raba gado ba yaya kaga wani da yawa wanda zai dibe kamar can da an ka ce a kasa da uwa ta dauki guda uba ya dauki biyar to wani ya dibi irin yadda uwa ta ta yi jigila da shi tun daga ɗaukar ciki har zuwa eh, naƙuda har wankan ruwan zahi shayar da nono da goyo da wanka da shace majina da katse kashi da wankewa da sa wando da sauransu da koyar da tahiya da cizon nono da sauransu sai ya ce kai tsohon nan bai kamata ya samu kashi biyar bisa shidda ba <laughs> saboda haka zai kwashi biyar ya miƙa ma uwa ya ce a bashi guda ɗaya ko ƙarfi ya hiti ko gaba to sai Allah zanci shi ya raba da kansa bai bar ko annabi ya sa hannun ciki ba annabi kullum sai aka saukar mai da aya ga yadda Allah ya raba gado ga yadda zai illa kawai ka faɗa musu abawa ne kaza bawa ne kaza shi Allah annabi kamar wajen zakka to mu ci gaba ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لنا ولد فلكم الربع مما تركنا من بعده وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخو نوقد فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها الله عليم حليم wannan kun ga muna bayani ku duba can farko yadda na yi bayanin gadon nan cikin 'yan kalmomi kaɗan a fiƙihu amma ga shi yanzu muna ta karatu inda littafi za a rubuta zai zan gudan shirgegi amma can na yi bayani a takaici cikin bai wuce minti biyu ko uku ba sadda nake bayanin magaga masu gado ga abin da za a gaga da za a raba ba kuwa duk wannan bayani shine na yi can wancan lokacin to don haka in ka duba a ce waɗannan da ke ƙoƙarin su soki fiƙihu jahilai na eh shi fiƙihu yadda yake yanzu in ka je kasuwa za ka ga tuwon dawa cikin akushi shi an zuba miya tuwon dawa kuma in ka je gona za ka tarar da dawa gata ka da karanta da ganyenta da kaikayinta da komi dawan nan wadda ka gani gona to ita ce yanzu ga ta tuwo da wancan dawa da a gona wadda ba a girbe ba balle a sussuki balle a sheke balle a yi surfa balle a baka ce, balle a yi daka a yi nika kai inji a tankade a hidda gari a zuba a yi talge sannan a sa kanwa a zo a tuka to sannan a kaɗa miya a zo a zuba ci to da wadda dawa wadda a cikin kwano babu abin da ya rage illa kawai zanna ka ci shin wanda ya yi wannan aiki ya sare kidawa da gona ya shanya ta bushe ya sussuke ya sheke ya sulhe ya cire dusa ya kai ta injin ya an ka nikike an ka cire gurori an ka talge an ka zuba kanwa ko kuma ruwan toka ta nuna an ka tuka to an ka kaɗa ne an ka ce ma zanna ka ci shin wanda ya yi wannan aiki ya kamata ka gode mai koko ya kamata ka zage shi ka ce bai iya tuwo ba eh, to wanda ya wancan aiki ba shine malamin fituku ka zo ka tarar da abu ga aku shi kawai zanna ka ci sai kuma ka kama zaki ne kace bai san dawa ko kai ka san dawa saboda ka je gona ka ganta ka hita ta bude hoge haka ido kuru-kuru tana kallon ka tana jiran kwasa sannan ta zo turmi sannan ta zo injin sannan ta zo tukunya kake gona za ka koma wai kai kai kahi kai kahi wancan wanda ya wanda ya yi wannan aiki kila ma da shi an kai shuka a gaba ne an kai shuka dawa har ta hito an kai noma an kai ban ruwa da shi har ta zo ta girma an kai girbi an kai koni sannan ya yi tuwon ya baka sai kuma ka dawo ka koma kake wai yanzu ka yi amala zaki ne sai ka kada mutunci ne don ka zama to wanda dukka zagin malamin fikihu daidai yake da wanda ya zagi wannan wanda ya tuwo saboda ya ga dawa a gona ai ashe inda kana da hankali kamata ya yi tunda ka gano dawa a gona kuma yanzu ga ta zama tuwo sai ka tambaye shi malam ya aka yi dawan nan wadda duk gani gona ta koma tuwo haka ya kamata ka yi fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun ku tambaye waɗanda ba su ka sani in ba ku sani ba dan bai yiwuwa mallamin da bai san hadisi ba bai san qur'ani bai zo rubuta shi ba kai ka san bai yiwuwa mallamin da bai san qur'ani bai san hadisi bai zo ya rubuta ahli ko iziya ko ashabi ko risala ko askari ko mutasar to zai nan ka ce wai shi bai san hadisi kai ka san hadisi saboda ka karanta bulugul marami da mutarul hadisi da arba'una nawiya zo da ka Allah wajen sarki ya gama da mu ko mu yi abin da yake ko kan mu dama mutum uku ne duk duniya mutum uku ne a cikin addinin musulunci للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خفافة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم kai da ka taho da baya baka cikin muhajiruna baka cikin ansaru to kana ina ina kake kana cikin wallazi da ja'u min ba'dihi to akwai aikin da an ka baka in kana son ka zama tare da su wa'annan lil fuqara'i al muhajirin sun yi hijira tare da annabi ukhruju min diyarin a amwalin an koye su da gidajensu da dukiyoyinsu yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana suna neman fadalan Allah suna neman yarda Allah suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah Allah ya kira su masu gaskiya ulaika humus sadiquna to baka cikin su sannan sai ta bawa dara wal imani sai waɗannan da suka zauna gidan kima gidan hijira sannan sun ka kudurta imani min qablihim kamin annabi da masu hijira su je min qablihim kamin waɗannan masu hijira su je su same mutanen madina kenan addara din nan darul ansari shine darul hijira duk duniya ba wani gari da zaka kira shi darul hijira in ba madina ba yana wa a wani wuri a ce an yi hijira a ke wuri kaza amma ba a kiran wannan wurin darul hijira ya zama alami gari shi sai madina to sai Allah ya ce waɗannan da suke wannan yuhibbuna man hajara ilaihim suna kamnar waɗannan da ke hijira zuwa wajen su yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu kuma ba su jin suna da wata bukata cikin zuciyarsu game da abin da Allah ya basu wayusiruna wa yusiruna ala anfusihim amma suna zaɓen bakin na akan kansu walau kana bin kasata ko da suna da tsananin yunwa da bukata Allah ya ce wa man yuqsa duk wanda Allah ya taimake shi ya kiyaye rowar kansa fa ulaika humul muflihun wa'annan suna cikin masu babbar su ma baka cikin su to sai Allah ya yi mana gyadar dogo sai ya ce dan da magana ta tsaya haka da mun shiga uku dan ba mu cikin waɗancan ba mu cikin waɗannan sai Allah ya ce to na ja'u min ba'dihim sai muka ce ma wallazi na ja'u min ba'dihim dalla mun shigo kenan to sai Allah ya ce a ba iyakarta kenan ba na ja'u min ba'dihim yaquluna sai ta cewa ba wai ku tsaya ba a yi fada wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta muna wa li ikhwanina ka gafarta mu yan uwanmu alladheena sabaquna bil iman waɗanda suka riga mu shiga musuluncin nan waɗanda suka riga mu shiga sannan bayan haka wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sanya wata keta cikin zukatan lil ladina amanu ga wanda suka imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا ubangiji kai mai tsananin tausayi ne mai jin da wannan ne imam malik yayyo wato abin nan tarhisin wata magana daga sayyidina umar bin khattab yace duk wanda ya zagi sahabba annabi ba shi da rabo cikin ganima ba shi da rabo a baitul mali don Allah ya raba wannan baitul mali ga wadannan mutane uku da muhajirun da ansaru da waɗanda suka zo bayan su masu wannan magana waɗanda suka ya ƙuluna to saboda haka wajibin wanda ya zo daga baya abinda bai gane ba to ya koma ya tambaye su yaya aka yi kaza ya zan kaza ta wannan ne za ka taimaki addini ka taimaki kanka Allah kira ne wuta ka faɗa aljanna in ba haka ba ko kai kai tsalle da na cikin ramin wuta ko ba da Allah ya yi to saboda haka Allah madaukin sarki ci gaba da bayani akan wannan magana gado da ake yi bayan ya faɗi wannan ya ce walakum nisfu ma taraka jikun. kuna da raja abin da matayenku sun ka mutu sun ka bari in ya kulla hunna walad idan ɗa bai kasance da su in matarka ta mutu ba ta da ɗa ba ta da jika to za a kasa dukiyar ta biyu a baka rabi shi ɗan nan minku a ku ɗanka ne ko ɗan kishiyarka ne eh shi ɗan nata ɗanka ne ko ɗan kishiyarka ne shi ɗan nan na matarka naka ne ko na kishiyarka ne ma'ana sai da ta yi amre wani gida ta hito sannan ta zo ta amurka to ta haihu can sai ta taho gidanka ta yi amre tun ba ta haihu sai ta mutu to matarka ce amma tana da ɗa na ka. shi ne wanda ta hito gida ne to wannan ɗan na kishe ka in babu shi a baka rabi in ko akwai shi ga hukunci nan zuwa Allah ya ce fa in kana lahunna waladu in sun zan suna da da falakum rubu to sai a baka rubu'i a kasa hudu a baka kashe ɗaya min ma tarakna da abin da sun ka bari min ba da wasiyyata bayan wasiya na da hada suka yi wasiya da ita audainin ko kuma bashi wawul hibba bil walad fi zalika waladul ibni shi ma dan da ya zama matsayin da a cikin wannan bayani idan mace ta mutu tana da jika to mijin nan naka ba zai ci rabin dukiyarta ba sai ya ci kuma jikan nan namiji ne ko mace bil ijma'i da haduwan malamai wala hunna su ma matan aure na, suna da yawa aula ko ko mace guda ce suna da arrubu ita ko ana ba ta rubu'i min ma taraktum daga abin da kun ka bari in ya yakul waladin idan da bai kasance gare ku ba idan ka mutu ba ka da da ba ka da jika namiji ko mace kana da mata guda ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu to za a kasa ka kashi hudu a ta ko a basu kashi su ne ko ko ƴaƴan kiyoshin su ne ka aure su mata sun bar gidanka amma sun bar ƴaƴan nan to ƴaƴan nan naka sun hana su cin wannan rubu'i fa in kana lakum waladun idan in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun amma in ya zan kuna da ƴaƴa nasu ko ba nasu ba bala wani tumun to sai a ba su tumuni ɗaya bisa takwas min ma taraktum daga abin da kun ka bai kima min ba'di wasiyatin bayan wasiya tu suna da ya da kun kai wasiya da ita audainin ko kuma bashi wa waladul ilmi bi zalika kal shi ma ɗan ɗa a nan kamar ɗani jika shi ma ya kori matan aure daga cin rubu'i su koma ga tumu wa in kana rajulun yurasu kalala in mutum ya zan ana gado ne gadon kalala abinda ake ce maka lala shine mutumin da yake ya mutu bai da uba bai da uwa bai da ɗa bai da jika ai lawala da lahu lawala. wala walida da mahaifi bai da da aura'atun koko mace ce tura su kalala za a gaje ta gadon kalala walahu ailil mawrusu kalala shi wanda za a gada kalala yana da akun aw ukhutun yana da dan uwa namiji ko yar uwa mace min ummin wato na na uwa wa qara'a bihi ibn mas'ud shi ibn mas'ud ya karanta walahu akun aw ukhtun min ummin a qira'a ibn mas'ud amma shi zai qira'a wani kulli wahidin minhu ma to wani ɗaya daga cikin waɗannan yan uwa da umai a sudus za a bashi ɗaya bisa shidda min ma raka daga abin da ya bari bayan kanu idan yan uwan nan sun zamo al ikhwatu wal akhwat yan uwan maza da mata sun zama min al ummi da sun zamo aksara min zalika fiye da ɗaya ai min wahidin wa hum shuraka fi to ko su nawa ne za su yi tarayya cikin sulusi yastawi bihi dhukurun wa inasun da mazan zakarun wa inasun mazan su da matan su kuma daidai daidai za a raba shi gadon da ummai da namiji da mace za a kasa kowa ya dauka babu da zakari a nan eh su gadon da ummai babu da zakari da namiji da mace kowa daidai yake da kowa ba wanda ya kowa don duk kowa ta hada su shi ma min ba da wasiyatin bayan wasiya yusa biha ko yusi biha wanda an kai wasiya ko shi yayi wasiya da ita audainin ko kuma bashi gayar mudar ba abin cutarwa ba ai gayar mudkhilin adara shi bai zama shigar da cuta alal warasati akan magada ba bi an yusi bi akthara min sulus ya zan yayi wasiya da abin da yayi sulusi wasiyatan wannan wasiya ce wadda Allah ya yi ta gare ku min Allah daga Allah wallahu alimu Allah masani ne bi ma dabbara da abin da ya shirya shi kalbi mallawul fara'i wanda adda farillai halimu mai hankuri bi ta'khiril uqubati da jinkirtar da yin azaba amman khalahu ga wanda ya saba ma Allah wa kasatu sunna sunna ta keɓance taurisu gadon man zikira waɗanda an ka ambata bi mallai laysa fihi mani'un qatalin aw ikhtilafi dinin aw gadon waɗannan to ya zan babu wani mahani akwai mawani'ul mirasi to ya zan babu mawani ulmirashi tsakaninka da wanda zaka gada kamar mutum in ya kashe ɗan uwa ne baya gadon sa in kisan ganganci ne bai gadon kudin da ya bari bai gadon diya in kisan kuskure ne zai gadi kudi ba zai gadi diya ba ne katal ko kuma sabanin addini da kabiri da musulmi babu gado tsakanin su auren ko kuma bauta shi ma tsakanin bawa da ɗa babu gado ne malaman fikin ke cewa akwai wani ramzi da suke cewa ish laka rizkun ish raka rizqun karayu kana da abinci sunan kalmar kenan amma ana ne ko wace ko wani guda akwai abin da ya dauka ish adamu istihlali jaririn da an wa bai koka ba baya gado ko da uba ne ya mutu an tara dukiya ana jira a haihu sai an kai shi bai koka ba to babu hmm, babu gado tsakanin su hmm. sha الشك في الموت da miji da mata sun ka shiga mota zuwa Kano sai aka tarar da gawawakin su sun mutu zuwa hanya mota ta wane su ba san wanda ya riga mutuwa ba bai gado matarsa ba ta gado ne kowa da kane ko da da uba babu gado tsakanin su shine ashakku fil sabiq fil mauti la dan li'ani mutumin da ya matarsa ta yi ciki sai ya ce dan nan ba nashi bane sun ka je kotu ya rantse biyar da Allah ba ɗanai bane ita ma ta rantse to babu gado tsakanin su da wannan ɗa ka kufrun kayirci ya hana gari tsakanin musulmi da kafiri babu gado eh, ri ribu bawa baya gado zi dan zai na bashi gadon wanda ya zana da uwa ta yi mata ciki ta yi shi su kenan ta mu ci gaba tilka ba wa man yuri illaha wa rasulahu ذكر وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك الأحكام المذكورة وإن كان كنت كنت أكا أنبتا من أمر اليتامى دا الأمر المرايو وما بعده دا أبن دا بيو بايان سنقادو حدود الله تدوكو كان الله ai shara'i'u allati haddaha shine shari'o'in Allah waɗanda ya iyakance su li ibadihi ga bayansa da amalu da don su yi aiki da ita wala ya ta duha to kasu ketare waɗannan dokoki da Allah ya kafa musu wa man yudi Allah wa rasulahu wanda yabbi Allah yabbi manzon Allah fi ma hakama bi cikin abin da sun kai hukunci da shi yudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin aljanna ta jarimin take al'anhar wanda koramu suke gudana karkashinta khalidina fiha suna madawwaman zama cikin ta har abada wa zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wa man ya'si Allah wa man ya'si Allah rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhiluhu Allah wanda kuma ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare dokokin Allah ya dukhilhu ko na dukhilhu in ka ce da dukhilhu Allah yake za mu shigar da shi ko kuma yudkhilhu Allah zai shigar da shi naran wuta khalidan biha yana wani zama cikin ta har abada wala fiha azabu muhim yana da azaba ta walakanci a cikin wannan wuta ai zo ihanatu ru'i an kiyaye fi da ma'ir ga waɗannan da min rabil ayatin cikin ayoyin biyu labzun man labazin man wa bi khalidina ma'ana amma ga khalidina an zo da ma an kiyaye ma'anarta to nan ya kamata mu kwana eh, saboda mun kare wannan bayani sai kuma za mu shiga cikin wani bayani na daban wanda yake shi ma kiyayewa ne ga haƙƙin masu rauni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أتيك بمدى درسي أتكن تفسيرنا جلالين أتكن سورة النساء a wannan wata mai alfarma watan ramadan a wannan masallaci babban masallaci na garin fatuskum a garin yobe cikin jihar yobe a wannan sura kamar yadda muka sani tana magana ne akan haƙƙin kare haƙƙin masu rauni jiya mun yi bayani a cikin ɓangarori biyu na kare haƙƙin masu rauni magana akan haƙƙin marayu da kuma magana akan gado wanda ake kira fara'idi to yau darasinmu zai fara ne akan farkon hukunci wanda ya sauka ga sha'anin zina da kuma luwaɗi kamin Allah ya saukar da hukuncinsu na ƙarshe wato wanda yake shine tabbataccen hukunci har ranar tashin alƙiyama to amma kamin mu ci gaba da darasinmu har yau dai muna maimaita kiran nan da muka yi jiya game da sha'anin zakka wato zakka abu ne wanda yake haƙƙin Allah wanda Allah ya wajabta shi akan wanda ya imani da addinin musulunci wanda yake musulmi eh, idan an kafa daular musulunci akwai mutane biyu cikin ƙasar musulunci da musulmi da kafiran amana su kafiran amana ana karɓar wani abu da ake kira jizya a hannunsu su ko musulmi ana karɓar zakka a hannunsu musulmi za su ba da zakka ga kayan gona amfanin gona wanda suka noma da beno inabi da zabibi da kuma hatsi da sannan 'yan kasuwa su kuma duk abin da mutum ya ajiye yana saidawa to shi na yin zakka ta yi ta kuɗi wato ko da yashi mutum ke saidawa to idan kuɗin nan da yake sayan yashi yana saida sun kai nisabi sun shekara to zai kimanta yashin da bai saida ba ya hada da kuɗin da ke hannunsa ya yi zakka ibada kashi ɗaya bisa arba'in wancan kayan gona ɗaya bisa goma idan ruwan sama ne ya shayan maka idan kuma kai kai ban ruwa da wahala guga da ɗebuwa ga rijiya za ka ba da ɗaya bisa ashirin sannan akwai zakka ta dabbobi dabbobi kala hudu kamar shanu raƙuma da tumaki da awaki kowannen su malamai sun yi bayani a cikin littattafan fikihu abinda kowanne zai bada wanda ya mallaki raƙumi biyar zai bada akuya ɗaya wanda ya mallaki raƙumi goma zai bada akuya biyu wanda ya mallaki raƙumi sha biyar ya bada akuya uku wanda ya mallaki raƙumi ashirin akuya hudu wanda ya mallaki raƙumi ashirin da biyar to zai bada wato yar abin nan yar raƙumi wanda aka yaye ta aka samu cikin mai bi mata daga 25 har zuwa 35 in suka 36 to sai a ba da yar wadda ake goyon kanwarta to in sun haura 40 daga nan har zuwa 45 idan sun kai 46 za a ba da wadda ake kira hikka daga nan har zuwa su kai 50 har zuwa in su kai 60 to za a ba da wadda ake kira jaz'a to daga nan sai a koma sahin farko to sannan shanu kuma idan sun kai talatin za a ba da maraki in sun kai arba'in a ba da karsana to daga nan kowane arba'in karsana ko wace talatin maraka abin da maraki namiji sannan tumaki daga arba'in za a ba da akuya har su kai ɗari da ashirin duk dai akuya ɗaya in sun kai ashirin ɗari da ashirin da ɗaya akuya biyu daga nan har su kai ɗari biyu in sun kai ɗari biyu da ɗaya to sai a bada awaki uku daga nan da duk ɗari akuya da kuma da awaki da tumaki duk zaka su ɗaya ne da wanda yake da akuya sha abin nan dala ashirin yana da tunkiya ashirin zakka ta kama shi dan ya samu nisabi dan duk abu ɗaya ne da tumaki da awaki duk ana kiransu tumaki ko kuma ana kiransu awaki da haka in mutum ya samu arba'in da awakin da tumaki an ka samu arba'in to zakka ta kama to sannan ana ba da zakka ta ake hitowa da shi daga ƙasa shine zinare da azurfa zinare da azurfa malamai sun takaitar da bayanin su a wancan zamani ga zinare da azurfa in mutum ya samu abin da ya kai dinare ashirin ko ya kai dirhami ɗari biyu to zai ba da zakka amma yanzu malamai na wannan zamani sun yi amfani da wannan dama sun ce idan mutum ya ɗebo abin da ake saidawa a samu zinare da azurfa kamar man fetur kamar kwal kamar jibso idan mutum ya haƙo abin da zai kai dinare 20 ko kuma jirhami 200 shi ma zakka ta kama shi wannan eh, abin nan ne na ƙoƙarin malamai na wannan zamani don wannan zamani ne muka fara amfani da waɗannan abubuwa su man fetur duk sun shigo cikin wannan abin nan Allah ya taimake mu ah, sannan akwai bayani na zakka ga waɗansu abubuwa wanda yake malamai na fiqh kowa ya gwada ƙoƙarinsa irin gidajen haya da aka ce ba su da zakka kamar motocin haya da aka ce ba su da zakka kamar gonaki waɗanda da ake noma ba su da zakka to malamai sun yi bayanin cewa duk abin da ya zan ainihinsa bai da zakka to abin da ake samu gare da shi za a yi mai zakka kuma lokacin da aka samu kamar yadda gona in ka noma hatsi ba sai sun shekara ba da zaran ka ɗebe hatsin nan sun kai nisabi za ka yi musu zakka to haka idan ya zan mota kuɗinta sun kai nisabi ko kuma gidan haya kuɗi ne sun kai nisabi to duk abin da ya fito daga gidan haya nan da zaran an samu za a yi mai zakka ba a jiran ya shekara wannan ijtihadi ne na malamai akwai wannan cikin mazhaban malik amma ba cikin kananan littafai da muke karantawa ba kamar su mukhtasar irin su askari irin su eh, risala da iziya amma in ka duba cikin albayan wa tahsil na ibn rushd a cikin mazhaban malikiya za ka samu haka kuma mazhaban ma abu hanifa su ma sun kawo wannan wannan yana daga cikin ra'ayin ibn abdul barri da kuma ibn abdul hakam daga cikin fuqaha na malamai na malikiya to irin dai waɗannan abin da ake so kullum musulmi ya yi iya ƙoƙarinsa ya samun makai ne mahita ga rayuwa ce ta duniya da rayuwa ce ta addini don karka ta lahira ka je ma Allah da laihuka ba iyaka ai ma tabbayar da baka iya bada amsa Allah ya samu gani sauran bayani in Allah yarda zai zo nan gaba insha Allah cikin karatu Allah ya taimake mu koyo ko kuma wata rana mai kamar ta yau to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فبشروا عليهن أربعة منكم فإن جئتوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفين أو يجعل الله لهن سبيلا to Allah ya ce wallati ya tina ta mata waɗanda suka zo da albasha suka yi zina min nisa'ikum daga cikin matayenku a alaihin na arba'ata minku sai ku samu shaidu hudu daga cikin ku su shaida cewa lalle sun yi zina min kumul musulmi, daga cikin mazajen ku musulmi bayan shaidu alaihim da biha idan suka yi shaida a kansu da zina sun ka tabbatar da sun yi zina to fa amsu kuhunna ku tsare su bil buyuti cikin ɗakuna ku hana su hitawa to kaman wannan ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar da hukuncin kurkuku ai wannan kuhunna ku hane su min mukhaladatin nasu daga hulɗa da mutane hatta ya tawaffahunna da mautu har mutuwa ta zo ta same su ai mala'ikun mutuwa zo ɗaukar ransu aw ila an yaj'ala da lahunna sabila ko ko har zuwa lokacin da Allah ya sanya musu wata mahita ai dariƙa hanya ilal khuruji zuwa ga hitamin ha daga wannan kurkuku umiru bi zalika awwalal islami da wannan ne aka umarci musulmi can warkon musulunci sun maja'ala lahunna sabila sannan Allah ya sanya ma musulmi mahita bijallil bikir mi'a wanda a saurayi ko budurwa idan ta yi zina ko ya yi zina ba su yi aure ba to a yi musu bulala ɗari shi a hukunci wata gari da ha'a sannan kuma a kai su kurkuku su zauna shekara guda warajin muhsana san wanda yake karsa ko kuma zaura macen da ta yi aure mijinta ya sadu da ita ko namijin da ya aure ya sadu da matarsa to shi ko a ita jiwa ta da duwatsu har ya mutu wa hadisi ya zo cikin hadisi lamma bayyana haddu yayin da anka bayyana haddi kala sai annabi yace khuzu anni khuzu anni ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni qad ja'ala Allahu lahunna sabila hakika Allah ya sanya mu waɗanda a tsare akan sha'anin zina Allah ya sanya musu mahita rawahu muslim muslim shi rawaito wannan hadisi wato wannan ita addoka ta farko da anka saukar akan zina Eh, in an samu mace ta yi zina to sai a samu shaidu su shaida cewa ta yi zina to sai a tsare ta cikin ɗaki a hana ta yawo har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayan nan ta azzani ya tuwa zani majlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda ولا تأكلكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya akwai waɗanda an tsare matan da a cikin ɗakuna an tsatsare su suna kurkuku Allah ya ce khuzu annabi ya ce khuzu anni khuzu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku karbi hukunci da gare ni ku karba da gare ni Allah ya sanya ma waɗannan mata mahita daga zama cikin ɗaki saboda haka an kai to da su an ka tsaye musu da hukunci to wannan hukuncin mata kenan ga zina sai maganar maza na wanda za ni ya ce ya ne hannun kun faru kuma da ba wa sara ba duwan kuma sana Allah ya ce walla wallazani waɗannan kuma biyu maza kenan ya fiya ni hada sun ka zo da ita alfasha ta zina awal liwaɗi ko ko sun kai liwaɗi namiji da namiji minkum daga cikin ku ayin rijalu su ku farkon hukunci ba zo ma ku cutar da su bi sabbi wa darbi bin Ali, a zazzage su cikin mutane a mammare su da takalmi ya hukuncin su su ba a tsare su fa in ta ba min ha idan sun tuba daga wannan alfasha ta liwaki wa asla al sun ka gyara aikin su Allah ya ce fa aridu anhuma to ku hita batun su wala ma kar ku cutar da su inna Allah kana tawwaban Allah ya kasance mai karbar tuba alaman ba akan wanda ya tuba rahima mai jin kai bihi da wanda ya tuba wa hadha mansukun wannan hukunci an shaye shi bil haddi da haddi in uri da bihar in ana nuhin zina da ita wa kaza in uri da halwa liwaɗi haka nan in ana nuhin liwaɗi shi ma dai duk an shaye shi da hukunci inda shafi lakin al maqula bi sai dai shi a hukunci wajen imamu shafi wanda an kai liwaɗi da shi la yurjamu ba a je shi inda ku go imamu shafi khilafan li malik imam malik ya ce duk jehe su aka su mutu ko da ba su yi amri ba in dai sun balaga da saboda namiji da namiji in suka yi liwaɗi to da fa'ilu da makulu duk annabi ya ce faqatulul fa'ila wal maqula bihi ko kashe wanda yayi da wanda an kai da shi eh wanda yayi barbaran namiji da namijin da yayi da namiji ya barbara ta yi duk hukuncin su a kashe eh wa in kana wa in kana shi imamu shafi yana cewa wanda an kai da shi ba a je shi ko da yayi aure bal yujlad wa yugarra sai dai a mai bulala kuma a bakuntar da shi a kai shi gidan yayi wa iradatul waqi azhar manuha wato ainihi liwaqi da wannan aya shi ya zama bayyane bi dalilin tazniyatu damir saboda damirin da aka ce wanda zani ya ta a wal awwalu magana ta farko arada zani wa zaniya wato shine yana nufin mazinaci da mazinaciya wa yarudduhu tabyinuhuma bi min wato amma abin da yake mayar da wannan magana cewa ana nufin mazinaciya da mazinaci shine bayanin su da an kai da min almuttasilati bi damirir rijali an kace minkum cewa minkum ah. wai kiraki ma sannan da tarayya su bil aza ga cutarwa wa tawbati da tuba wal irada ko bijri an kace huma. wa huwa makhsus bir rijali wannan ya ke banta ga maza lima taqaddama bin nisa'i bil al don abin da yake ya gabata ga mata da aka ce a tsare su cikin daki to nan ko ba a ce a tsare su ba an kace a hita batun su wannan ya nuna dukkan su maza ne don haka liwadi ake nuhi da wannan kamin a saukar da hukunci to san nan ni a tuba inna ma tawabatu ala llahi lil ladina ya'maluna suwa bil aadatin thumma yatubuna min qareebin innama taubatu kuma haƙiƙa abinda ake ce ma tuba alallahi a wurin Allah Allah ki Allah ala nafsihi qabulaha wanda Allah ya rubuta ta ga kansa cewa in an yi ta zai zai karɓa bi fadlihi da falalarsa lillazina ya'maluna su'a ga wa'annan da suka aikata mummuna aiki shine al ya sako. bi jahalatin da jahilci ai jahili da suna jahilai idza ba in sun ka saba ma ubangijinsu thumma yatubuna sannan sun ka tuba min zamanin qaribin cikin zamani na kusa kabla an yugargiru gabanin su kai gargararan suna hidayana yana tahiya yana dawowa faula'ika yatubu Allahu alaihim to waɗanda sun ka tuba irin wannan tuba Allah yana karbar tuba su yaqbalu tawbatahum wa kana Allahu alima Allah ya zama masani bi khalqihi da talikansa hakiman gwani fi sun'ihi cikin aikin sabihim da suwa وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حرد أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة توبة بتزموا بقى lillazina ya'maluna sayyi'ati ga wayannan da suka aikata miyagun ayyuka ay zunub sune zunubai suna nan ba su ce komai na tuba ba hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayan su wa akhadha bin nazi ya shiga cikin halin hitarai kala sai ya ce inda mushahadati ma huwa lokacin da ya ga abin da yake cikin sa na mutuwa sai ya ce in ni tubtul ana ni na tuba yanzu wannan ba tuba ce fala zalika wannan bai umarnin sa wala kubal min ko ba a karba wannan tuba gare wa in ta ba ko da ya tuba wala ladina yamutuna wa kuffar haka nan waɗanda sun ka mutu suna kafirai ba su tuba ba ba su Allah bai karba tuba su idza tabu bil akhirati in sun tuba can lahira inda mu'ayyanatul azabi lokacin da suke ganin azaba la tuqbalu lil musuba to dan tuba ta su ba karbata ulaika wa'annan a'tadna lahum Allah yace mun ta nazar musu azaban aliman azaba wanda take mai radadi eh na'am ya ayyuhal amanu la yajillu lakum wa anqarizun nisaa ولا لتبعوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن قلتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموه فلا تأخذوا منه شيئا mun koma ma maganar da muke yi ta maganar kare haƙƙin masu rauni amma ɓangaren mata domin mata suna daga cikin ɓangare na halittar ubangiji waɗanda allah ya sanya ma rauni ko ta ina suna da ramni ga tunani suna da ramni ga jiki suna da ramni ga basira to bayan mun gama bayanin waɗannan hukunce-hukunce da maganar zina farkon musulunci da maganar liwaɗi sannan da maganar tuba yadda tuba take irin tubar da Allah ka karba to bayan mun gama wannan bayani sai muka komo kuma akan magana dai masu ramni Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani wannan kalma kullum Allah in zai saukar da wani aiki ko zai ba da wani horo ko zai ba da wata doka Allah na kiran mutane da sunan ya ayyu na amanu don mai imani shine zai yi aiki da doka Allah sirra wa jaharat cikin abin nan ba ka samu ya ayyu na aslamu babu a ce ya fi waɗanda kuka musulunta sai dai ya ayyu na amanu ya fi waɗanda kuka yi imani da su ake magana Allah ya ce la yahillu lakum baya halatta gare ku an ta sun nisa'a ku gade matan abin gadon ku wato ainihin jikin matan ku gade mace karhan tilas ko kurhan da tilas bil fatahi wa dunni kana cewa karhan ko kurhan lokata ne lugogi biyu ne ai mukuri hina kuna masu cirsasa su ala zalika akan su yarda su zama kayan gado kanu fil jahiliyyati sun kasance can zamanin jahiliya ya suna ne sa'a in suna gade matayen yan uwansu na zumunta fa in sha'u tazawwajuha in mutun ya so shi amrita bila sadakin babu sadaki au zawwajaha ko ko shi amrar da ita ga wani can wa akaza wa aka fi karbi sadaka ha sadakin ta au azaruha ko su matsa mata su kuntata mata hatta tabtaji sai ta yi fansa da ma wani sanu da abin da ta gada au ta mutu ko ko ta mutu fa su ha su gade ta wani hu an zalika sai aka hane su daga wannan wato da abin da ake in mutum ya mutu ya mata to cikin ɗiyan da ya bari in ba an dace da ɗiyan kirki ba sai wanga ya ɗauki bargo ne sai ya zo ya jefa ɗakin kishiyar uwa ta to da ta ga wannan zanin to tana da zaɓi ko ta biya kuɗi ko ta zama ta aure Ɗan kishi ta sai zo ya haye gado ta shikenan su ci gaba da kwana ta zama ta shi shi ma ta shi uwa ɗan wannan kishi shi ma je ya wa wando na ɗakin ta shikenan sai su ci gaba da hawa gado uban suna kwana da matan uban su uwa su to sai Allah ya ce to bai halatta ya haka ba baya halatta ga wanda ya imani shi aiki da aiki irin wannan aiki ne na marasa imani kafirai wala an ta'diluhun haka baya halatta ku matsa musu ai tamna'u azwajakum ku hana matan ku an nikahi gairikun daga amrin wani ku bi hinna da ku rike mace wala ragabata lakum hinna kuma ba ku da shawarta dararar don ɗaya cutarwa kamar wannan ko da cikin musulunci ba ka son mace amma ka ki sakinta ta zauna cikin gida walakance kuma ba ka bukatarta shi ma bai halarta ba ko da ba wancan na jahiliya ba in ba ka sha'awar mace ka sallame ta mai sha'awar ta aure ta in ko kana sha'awar ta to ka rike ta zamanta matarka ka ba ta duk haƙƙin ta wanda ya cancanta ka ba ta ku zauna lafiya to Allah ya ce ba a yin haka kar ka yi wa macen ka haka li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhun don ku tahi da sashen abin da kun ba su min almar na sadaki wato kai ta walakanta ta hatta ga yi ta kai ka kotu ta ce ma alƙali tana so a yi kuɗi to ka a yi haka nan illa an ya tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananna ita wannan mata wato kana tsammani ko ko ka tabbata tana fasikanci to ka kashe kuɗi mai yawa ka auro ta to kana iya bin wannan hanya da ita don ta biya ka an gane ko ai bayyana auhiya bayyana ta bayyana alfasha ko ko alfashar ta ta zan bayyana na shine zinan au nushu ko dai ta zan tana zina ko ko tana ma wani mugun hali wanda yake baya da kyawu falakun an tudaruhunna to nan kuna da dama ku kuntata musu hatta yaftadina ku? har sai sun yi fansa wa ba ku buli eh kamar irin matan ga masu matsafa mazan su don su ke su ta zuwa umrar da ake zuwa ta alafi ne eh sai ka ce baki a sai ke bani dubu ɗari eh kai tsayin ka ce dubu ɗari kuma alkalai wajibi su goyi baya domin matan nan su suka ɓata sunan najeriya can makka yanzu ɗan najeriya bai da kima shi da biri biri duk ɗaya suke yanzu na zo cikin watan nuwamba babu mutunci dutsen nan na yamma da garin makka wato wajen da ake cewa wajen dogon gida can in ka wuce dogon gida kai ka wuce share mansur akwai wani dutse hannun zo mutanen najeriya suna can dasa duwatsun wata tsohuwa ta mutu eh nuzamba wannan daga shi sai Desemba wata tsohuwa har ta mutu can bisa dutse akwai wani yaro wanda na tayi ce kai ne wurin uwa ta ce wallahi bai iya hawan dutsen nan uwar ta gudu ta haye dutse ta tsuwa saboda kane to duk su suka bata ba da ɗan Najeriya in an kace mutum da da Kano yake ko da Sokoto ko da Katsina ko daga Borno ko daga Daura ko daga Zaria to in an ga nayi dauka eh, murna akai an ga malami mutumin kirki bawan Allah to yanzu in ka tahi kuɗi wannan eh, me take suna travelin eh, dinnan dalan nan ta ta banki idan ka tahi da ita yanzu ka je da ita in ba ta da sa hannu ko ba ka da receipt ɗinta to ba ka samun bankin da zai canja maka yan najeriya sun suka kai wannan wanda da in ka tayi da shi wannan dala ɗin wato har ya yawunsu na zuba saboda murna to amma yanzu an samu yan najeriya sun tayi can sun yi fashi a banki da bindigogi sun yi fashi a banki sun yi kwanta-kwanta sun yi halinsu eh? a nan kano akwai macen da take ɗaukar ɓarayi tana kai su nan ɗaya su je su yi sata ta samu kuɗi to irin waɗannan mutanen su ne sun ka lalata mu sun ka nakasa addinin mu sun ka nakasa gwamnatin mu da zan ba mu da mutunci a addinance ba mu da mutunci a dubulmasance saboda haka duk wanda ya imani da Allah wajibi ne ya taimaka a kashe irin wannan tahiyar kuma na yi kira ni da kaina ga gwamnati gwamnati ta mai da umra karkashin pilgrim board duk wanda zai tafi a tabbatar da cewa ya tafi bisa ga tahiyar gwamnati na tahi da shi da escort an san tahiya kai an san dawowa ta shi an mutunci hajji yana daga cikin rukunan musulunci guda biyar ko da mutanen ƙasa gaba ɗaya sun ce ba su zuwa hajji ga shari'ar musulunci wajibi ne gwamnati ta sasa mutanen da za su je su yi hajji, don dole ne kowace shekara kasar da adda musulmi su aika da delegate wajen wannan general meeting wanda ake na shekara-shekara Shi ne aikin hajji. to duk waɗanda suke taimakawa wajen irin wannan kasa, wajibi ne da addu'o'inmu da tsiniwanmu da komi mu matsa musu har Allah madaukin sarki ya damkwahar da su gwamnati ta karbe aikin hajjin nan na ejen ejen abin nan umra na aikin ejen ejen da kuma irin hajjin nan da ake taya na jirgin yawo duk gwamnati ta karbe ya komo karkashin filgaran in dai gwamnati ta dauki kwallo ya zama muhimmin abu kwallo yanzu budget din bana an ce kwallo yan kwallo an ba su dama su canza naira abin nan dala naira 25 eh, da da hudu da biyu ko shekara eh, naira 22 yan kwallo amma yan haji su ta yi black market kuma da zara an ji wani motsi kurururun an ji wata bindiga ta yi kara bayan bilawa sai a ce don Allah a nemi malamai a yi barno a nemi makarantar Qur'ani to ba a cewa a yi America ko ko a tara yan kwallo su ta shurin kwallo har yan juyin mulki su gudu tunda kwallo ta yi haji kwallo ta yi addinin Allah girma sai a tare yan kwallo su ta ihu wai gida gidan shugaban kasa to tunda ba haka bane gwamnati ta dauki addinin musulunci ta dauki haji ya zama wata babbar garkuwa tunda na tabbata zaman lahiyar da ake samu Najeriya babu abin da yake kawo shi illa roƙon Allah da ake yi Allah ne ya kawo nan natsuwa haka za kwace haka ne in ba da haka ba da yanzu inda tawa yan tawaye Najeriya da su da sun yi gwamnati kashi Allah ya taimake mu to mu ci gaba to saboda haka Allah madaukin sarki ce to in mace ba dai ta da kaya baya ba to ka a matsa mata a rike ta riko mai kyau a rike ta rike riko na mutunci wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku zauna da matan ku zama na alheri bil ijmali da kyautata musu bil qauli wajen magana wa nafakati da ciyar da su wal mabiti da wurin kwana duk ai musu abu mai kyawu anan bayan karitu mu wannan idan kun ka kyamace su ko ta yi ma wani abu maziru ku yi hakuri ba kai ba annabi ma mata sun bata mai da sun sa shi kwana 29 ko gida annabi eh sun ka game mai kai Allah ya zauna kofa gida ya rance da Allah ya ce bai shiga ɗakin kowacin su sai bayan wata guda ya zauna kofa gida ranar 29 sai ya tashi ya shiga su da ƙarfin hali suna gani ne sun ce saura kwana guda sai ya ce musu a sharo haka za wa haka za wa haka za eh, ai wata ya cika wata kwana ashirin da tara ne yau kwana ashirin da tara sai aka taba annabi ya shige gida shi kenan sai kaji in ba kai hakuri ba to ya za ka yi albasa ne ga su bai yiwuwa sai an zauna da su ko ba su da daɗin zama eh wani kakan mu yake cewa mace albasa ce in ka ciza ka ji yaji kar je a je kusa da kai in bakin ka ya huce sai ka sake cizawa eh, in ka yadda min bakin ka ya huce ko da kaddi ba wani ya dauke to in har sun bata muku rai kun kyamace wata ɗabi'a gare su ku yi hakuri ba sa an takrahu shay'an yana yiwuwa ku kyamace abu wa yaj'alu Allah fihi khairan kaseera sai Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin sa wala allahu alufi fihi dalika yana yiwuwa Allah ya sanya wannan alherin mai yawa a cikinsu. su da an yanzu hunna wala da salihan yana yiwuwa in kai ya hankuri baka sake ta ba Allah ya arzuta ka wani babban alarama ko gwani da ita wai aratu mutum da zaujin idan kun kai niyyar musanya wata mata makana zaujin a maimakon wata ka auri mace sai kuma kaga wata kana so za ka auro ta kuma ba ka iya rikewa da yawa ko kuma sun yi maka yawa ƙila mata hudu gare ka kuma kaga wata kana son ta to wannan da kake so ka musanya kuma ka kashe mata kuɗi da yawa ai asaba haka na ne ka dauke ta badala ha maimakon wancan bi an tudalliku eh, bi an dallakatu muhafaza ta ita wagga da ake so a musanya wa kar ataytum ihdihunna qintara alhali kun ba daya daga cikin matan nan da kuke so ku saka kun ba su malan kafiran shine qintara sadaka wato ka kashe mata misali a ce kamar qintari a ce kamar miliyan guda misali to wannan in dai kai zaka sake ta ba laihi ta ba to komi ka kashe gare ta la ta kubu minhu shay'a kar ka karbi komi cikin abin da ka kashe mata da kayan ɗakin ta da gwalagwalan da ka sai mata da lesin da ka sai mata da boyel din da ka sai mata da takalma da duk kayan ta ka ce kwashe ki tayi da su Allah ya bada zama lafiya a ta ku na hu yanzu za ku karbi wannan abin buhutanan saboda ɗai abin nan zalunci wa isman mubinan da zunubi bayyanan ne ai bayyanan wani sabahu ma ya yi musu wannan nan wa isman mubina alal hal wal istifhamu litarih wannan tambaya ta ataku dunahu an yi shi ne don a zarge ka kai dan me za ka karbe shi ni da addalili wal inkar kuma na musu kar ka wa kaifa ta'khudunahu wa wa qad ila wa akhadna minkum fa ku ta'khudunahu ya ya za ku karbi waɗannan kaya da kun kai mata kuma bata nuna wani tashin hankali ba da ayyi wajahin ta wata huska za ka karbi wannan kaya wa kar abda ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya sadu da sashi bil jima'i kun kwanta da kai da ita almuqarrir mahar wanda yake sadaki ya riga ya tabbata ta ci wa akhadna minkum misaqan galiza kuma sun riƙe alƙawari wanda yake mai kabri tsakaninka da ita ai shadida wa huwa ma amara Allah bihi shine abinda Allah ya yi umarni da shi ne imsakihin na rike mata bi ma'rufin da alheri aw na ko kuma sallama su bi isanin da kyautatawa don haka ka riga ka kwana da ita ta kwana da kai ka san sirrin ta san sirrin ka ko bata ce ba ta son ka ba bata nuna maka wani mugun hali ba bata walakanta ka bata walakanta ka ba bata walakanta babanka ba bata walakanta da yan uwanka ba dan me zaka kaji wani abu gare ta kuma alhali kai ka nuna ba ka son ta don haka bai kamata ba duk ko nawa ka kashe mata tun da dai canji kake so to kai canji Allah bai hana ka kai canji ba amma ka taba komai cikin abin da ka bata ka bata ta tafi da abin da Allah ya bata wani kai kuma Allah ya sa ku daidaita da wanda kake so ka musanya da ita na ولا تنكحوا ما نكى آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا da sannan kuma ga wata doka wadda take zamanin jahiliya wadda yake Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi don ɓata wannan al'ada ta jahiliya Allah ya ce wala hu ma na ba hukun kada ku aure abin abinda ubanninku sun kawara ma nan tana da ma'anan man nakaha dan kullum ma li gairi aqilin man da aqilin mata mara hankali ce ita ku ba ma ce an kawara ba man ce ma'anar ta wala tankihu man nakaha aba'uku kada ku auri wadda ubanku ya aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma kasalaf sai dai abin da ya gabata min fi'likum zalika na aikata wa ku wannan auren matan ubanni kame a hana fa innahu ma'fuun an wanda kun kai can an yi muku rangwame tunda babu doka lokacin innahu lalle auren su ainika wannan auren matan uba kana fahishatan ya zama alfasha abu ne mummuna ai qabihan wato maimuni wa makatan sannan kuma kiyayya ce sababin lil makati sababi ne na kiyayya min Allah daga Allah wanda ya haka nan to ya jawo sababin da zai sa Allah ya ki shi wa huwa ashaddul bughd shine mai tsananin kiyayya wa sa'a sabila kuma wannan hanya ta auren matan iyaye ta munana ai sa'a dariƙan zalika hanya wannan ta yi muni kwarai da gaske Eh, dan babu abin da ya addamu ne a ce matar da babanka ya kwanta da ita ya tashi dai kuma ka zo kwanta da ita abin ya zan ka zanka sai ka ce karnuka na'am ne ko mu umma tukum wa bana tukum wa akawa tukum wa amma tukum wa kala tukum wa bana dullaki wa bana dullakot وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين اللقدين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to har yau dai Allah ya ce hurrima alaikum ummahatukum an haramta uwayenku gare ku an haramta muku auren uwayenku waɗanda sun kahe ku eh, can da an kai magana uba kaka ya shigo ciki eh mutum bai auren matar kakan shi ko da ba kakan shi bace to haka nan kuma nan inda an kace ce an haramta auren uwa ita ma uwa ta shigo Allah ya haramta muku an tanke hunna ku aure su wa shamalatul jaddat ya hada da kakanni uwa uwa da uwa uba min qibalil abi aw ummi ta uba ko ta uwa duk haramun <coughs> domin idan mutum ya aure mace to yana sama da ita kuma yana wa in rigima ta haɗa su ya mare ta ba ga wanda ya auri uwa ta ya koma sama da uwa ta uwa ta tana karkashi ka bata umarni to kuma yana wa in rigima ta haɗa su ya mare ta saman shi mata shi to sai Allah ya hana wannan don uwa babu abin da ya cancanta gare ta illa a mutunta ta a daraja ta a ɗaukaka ta. to sai Allah ya kashe wannan al'ada wadda can zamanin jahiliya ana yi sai mutum ya aure uwa ta wa banatukum sannan an hana muku auren iyanku waɗanda kun kaya ba wa shamilan banatul auladi wannan kuma hajji koki sun shigo diyar ɗanka ko diyar ka baka auren ta wa in safalna ko da ta zanta taba kunne ce ko ta kaskanta wa kuma haka nan kuma an haramta muku auren ƴan uwanku min jihatil abi aw al ummi aw huma ta bangaren uba ko ta bangaren uwa ko duka shaƙiƙiya. wa amma kun kuma an hana muku auren gwaggwanninku ku ne akhwatu aba'ikum su ne yan uwan ubanninku wa aidariku haka ne yan uwan kakanninku wato yar uwar kaka yar kakanka ko kanuwar kakanka don haramu wa khalatukum haka nan innaku su ne akhwatu ummahatukum yan uwan uwayenku mata su ma wajadatikum da yar uwar kakarka ita ma bai halatta ka aure ta wa banatul akhi haka nan ɗiyan ɗan uwanka namiji ko mace abin nan abin nan eh, ɗiyan ɗan uwa namiji ba ka auren su haka nan jikokin su wa banatul ukhti haka nan ɗiyan ɗan uwanka wanda hun kai to ciki guda wa yadda kullu bihin na auladin ɗiyan su ma sun shigo ciki eh ba mutum bai auren ɗiyan uwa ta yi bai kamar yadda bai auren ɗiyan uwa ta haka nan bai auren ɗiyan eh, uwa ta haka nan bai auren jikan ɗiyan uwa ta wa ummahatukum allati arda'anakum haka ne uwayenku waɗanda sun ka sha da ku nono qabla istikmal al ne gabanin ku cika shekara biyu ga maliki ga malikiya wa in mafsatan ko da tsutsa guda ne ya gumda ya haɗe in dai ya zan nono ne abincinsa to ta haramta gare amma ga shafi'iyya kamsara da atin sai ya sha ko biyar kama bayyana